wanda kuma hakan ya daidai da goma sha bakwai ga watan agusta da da shida miladiya ci gaba da darasinmu na wannan littafin mai albarka wato alfiqhul muyassar fi zau ilkitabi wa sunna darasin da ya gabata mun cike ƙarshen shafi na bakwai. a yau za mu tashi a farkon shafi na 238 inda malam zai yi bayani a babi na bakwai akan wakala abinda ake nufi da wakala shine wakilci Bana mutum ya wakilta wani akan wani al'amuransa don ya tsaya a matsayin shi malam ya ce wa fihi matsalatan akwai matsaloli guda biyu waɗanda suke da mahimmanci kai a san su dangane da wannan babi na wakala ko babi na wakilci matsala ta farko ta'rifuha mai ake nufi da wakala wa ta me hukuncinta wa adillatu mashru'iyyatiha da kuma dalilin ta na shari'a na farko ma yace ta'rifuha yace alwakalatu tafwidu shakhsin ghayrahu wakala shine mutum ya wakilta waninsa kawai mutum ya wakilta waninsa li yaquma maqamahu fi ma tadkhuluhu an-niyaba dan wannan wanda ya wakiltan ya tsaya a matsayinsa a cikin abai da wakilci ke shiga dan akwai abin da wakilci baya shiga saboda haka ba ko ina bane abinda wakilcin ke shiga sai ka wakilta wani ya tsaya a madadinka duk abin da ya kai ne kai an fahimta ko zai je abin ka ce ya yi wannan ita ce wakala hukumu hawa dillatu mashru'iyatiha hukuncinta da kuma dalilinta na shari'a malam ya ce wahiya mashru'atun ita dai wakala shari'a ce ta yadda da ita ta kuma zo da shi ala ta'ala Allah mafi sarki yana cewa fa ba'athu ahadakum bi wariqikum hadhihi ila al-madina ku aika da daya a cikin ku da waɗannan kuɗaɗe naku zuwa cikin birni kenan wannan mutum ɗayan zai tafi ne a madadin sauran mutanen da ba su je ba yana bayani akan ashabul kafi waɗanda suka shekaru 309 suna bacci shekaru 309 labisu fi kafihim salasu mi'atin sinina zadu tis'a shekaru 309 suna kwance suna bacci wato an ga aya daga cikin ayoyin Allah a kisan waɗannan bayan Allah waliyai shekara 300 da shekara tara suna kwanci suna bacci da suka farka akwai 'yan silalla a tare da su lokacin da suka shiga wannan kogo da su din dama manya ne suna da kudade shikenan suna farkawa malamai sun yi maganganu da yawa dangane da yanayin tashin ko ce lokacin tashin wasu suka ce lokacin da suka shiga da hantsi ne domin an gama zaman fara da safe abin da ya faru ya faru suka baro wannan guri suka bar gari suka je bayan gari duk hantsi ana nan suka shiga ciki ko da suka shiga ciki ba a jima ba duka bacci ya dauke su to lokacin da suka tashi farkawa sai suka farka da yamma wasu suka ci a da irin hantsin suka sake farkawa sai aka yi sai suke tsammanin sai kwanan mu ɗaya ko wani ɓangare ma da yi ne su ka gari ai suna ganin dare bai yi ba kawai wal sun dan gaji ne kawai sun farka bacci ba su san shekara ɗari uku da kada su yi ba suna farkawa ga yanzu kuma yunwa <laughs> dama ana nan za ta ci gaba da aikin ta ne ba san da yasa ake cewa yunwa ya guso ba to to ke za ke shi za ke sha yan gusau wato ba na ta ce yunwa ta wato irin abin nan da ya faru a gusau gaskiya yana ji ana faɗi amma ban taɓa tunanin da ya kawo haka ba eh to ita yunwa sai ta kama su shikenan sai suka ce ma ɗaya a ciki to yanzu ya kamata wani ya je to shi shugaban nasu ya ce shi ya kamata yi su kuma saura su ɗaya shi ne fa ba a su ahadakum bi warqikum hadhihi wa aika da ɗaya a cikin ku da ne. da wannan wani shi ne takardar su na kuɗi ba takarda ba ce ta wannan ne pens ne irin nasu na lokacin an ce maskuk ne tun suna yin shida da katako ake kastin ɗin katako a buga shi a fasa sai a ware shi ne kuɗi kaga an ci gaba sosai ba katako a buga shi a zama an fitar da wani shed na wani abu to irin wannan kamar yadda muke amfani da coins haka to su kuma katako ne a lokacin sai su tafi tafi je su siyo abinci an gane wannan ko Allah ce falyanzur ayyuha azka fa'aman falyatikum bi rizqin minhu wa la yatalattaf wa la yash'alanna bikum ahada har zuwa karshe a nan gurin yanzu kaga wannan guda ɗayan zai wakilciwa saura a wajen me a wajen siyo abinci wa qala jalla sha'anuhu Allah mai girma da ɗaukaka ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa a wannan aya lallai zakka ana ba da ita ne ga fakirai da miskinai da waɗanda suke aikin tara ta kun gane waɗanda suke aikin tara zakka ko lissafa zakka su ne waɗanda ake ba zakka sai ce fajawwaza subhanahu al'amala alaiha sai Allah ya halatta aiki dan zakka ya zama kai ka ma'aikaci ne na taro zakka na karɓo zakka na lissafa zakka na kai zakka zuwa ga waɗanda aka ba zakka duk ba aiki kake ba to ya halatta a baka zakka saboda Allah ya halatta haka wa zalika bi hukmin niyabati anil mustahiqina akan wannan ko shine ta bisa hukuncin wakilci akan waɗanda suka cancanta ba na kai mai aiki akan zakka kawai kai wakili ne an fahimta tun da ka zama wakili kuwa ya zamanto cewa kaga wakala ta fito sai sakamakon wakilishin nan aka baka dama kai ma a baka zakka don kan idan kai kai kan na wani ya zama cewa da abin da aka baka zai wadatar da kai gabarin kallon wancan na masu haƙƙi ƙwarai da gaske kana so mutum ya maka aiki ba aka ake ba sai ka bashi nasi shi ma ka san wai ba hausa ce ido guba ka bashi ba mutane shi kuma din ya danna imanin ya danna imanin ya gidan ma <laughs> eh Allah al-musta'an wasu ma suna cewa shi ka fara bashi ka sallame shi ka wada ka shi ba sai ya je ya gama ba akwai wanda ba wai ba wai kwata-kwata ba za a samu imanin da zai iya yi ba ne a za a samu amma akalla shi ma wannan ɗan damuwan da zai shiga eh sai ka yaye masa wannan damuwar idan za ka ba da mutum goma zakka ne yanzu mutum tara za ka ba zakka shi ne na goma ka miƙa masa na shi an fahimta ga zakka ta mutum goma ka ba shi ɗaya kakace ce ta ga yanzu ga ta mutum tara kera ko saboda ɗaya zakka ce saura mutum tara kuma ka je ka kai musu kira Allah ya shirya da mu malam ya ce wa an jabirin radiyallahu an haka nan an samu hadisi daga jabir Allah ya kara masa yadda ya ce qala aradtu al ila khaybar ina so in tafi zuwa khaybar fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yake ce mini ya ce idza ataita wakili idan ka riski wakili na shi annabi yana da wakili a ina a kai ba. wakili kaga wakala Ya ce, in ka riski wakili na fa khudh minhu 15 wasqan ka karbi wasaki 15 a wurinsa an fahimta kaga duk abinda wannan wakilin yayi a madadin waye a madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an urwata بن عبد الجعد قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب sai aka kawo كاو annabi أبا بكاية na ainihin wato baitul mali da dukiya da abubuwa dai ga sunan na ganima shine arab jalab din an bujiro masa da jalab da ababai da yawa aka kawo manzo Allah shikenan da kayayyaki da ya faru ya ce fatsani dinaran sai annabi ya bani dinari cikin abin da aka bashi faƙwada sai ya ce ya urwatu ya kai urwa da ikil jalaba fashitari lana shatin ya ce je da waɗannan ababe da aka kawo ka je ka siyo mana ainihin wato tunkiya an gane ko mana a siyo tunkiya me sa yanzu wannan wakilin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya wakilta shi ya je masa aiki yanzu duk abin da ake na yau da kullum ake ka aiki wannan ka aiki wancan yi min kaza siyo min kaza iyaye su aiki yaro su duk wakala ne ai wakilta yaron suke je ka siyo mana gishiri je ka siyo mana magi je ka an so kaza duk wannan wakala ne sai dai kawai a babi na hukuncin shari'a ba za a kira shi a ce wakala ba sunan wannan aiki ko kaza ko kaza amma shi wanda abin da aka nasanta je ka tsaya a madadi na kai wani abu wanda kai ne ya kamata a asali ka yi wannan abu shi ka sa wani ya yi wannan shi ake ce ma wakala wa ajma al-muslimuna ala jawaz al-wakalati fil jumla aka kaice dai a dunkule musulmai sun yi ittifaki akan halaccin yin wakilci a abu zaka je aure sai ka wakilta wani ya an san maka auren haka ne za ka ba da ɗiyarka sai ka wakilta wani ma ya ba da ta duk ba haka yi haka ba wannan duka sunan shi wakala yawa ɗaurin auren ne ma aka gayyace ka ba za ka samu zuwa ba sai ka wakilta wani ya wakilce ka duk ba yi haka ba duk waɗannan wakilci ne taro ne aka gayyace ka ba za ka samu zuwa ba sai ka turo ware wakilinka sai ya wakilce ka ko ba ka bane ya ce ga wakilin shugaban kasa ga wakilin gwamna ga wakilin dan majalisa ga wakilin kaza ga wakilin kaza ga wakilin kaza ko ba ka bane ya yace li anna al hajata da'iyatun ilaiha domin buƙatuwar al'umma ta nuna yana ana buƙatar wakilci zan so idan na gayyace ka baka zo ba in ga wani ya zo a madadin ka cewa wakilin ka ne shi ka dauki maganar tawa da himma ka dauki muhimmancin ta ko ba ka bane gashi ka zo ka turo wakili baka zo ba saboda uzuri ya fi ƙarfinka? amma ga wakilinka wanda ya zo a madadin kai ɗin ne ka zo kaga al'umma tana buƙatan haka Ya ce fa hulan ma kana la yumkinu li kulli wahidin fi'lu kulli ma yuhtaju ilayhi bi nafsihi ma yahtaju bi nafsihi lokacin da ya zama cewa kowane ɗan adam ba zai iya aikata duk abin da yake bukata da shi ba da abin da kake so ba ka iya ba komai za ka iya da kanka ba to da'atul hajati ila mashru'iyyatiha sai bukatuwa zuwa ga wakilci ya taso an fahimta shari'a sai ta yadda da wakilci yanzu misalin aure da muka bada za ka iya zuwa daurin aure a wata daya a wata biyu a wata uku kai za ka iya shekara ɗaya wata goma sha biyu kenan kana zuwa ɗaurin aure mabambanta ba za ka taɓa ganin an zo ɗaura aure an ce ina angon ya ce shi nan shi zai karɓa auren da kansa ba sai dai wakilai take gani ni ne wakilin ango ko aka bane suna na wane wane ya turo ni sai ka shekara ɗaya cur a ne babu ba da kyar ake samu ɗan cikin gori ya tsayin angon da kashi ne ya zo ya karɓa wa ai ko ƙarawa zai yi mana ko ƙarawa zai yi ba ƙariya ba ko boston zai kai da kulle zai aure mata hudu kenan ko da wuya ka ga ya zo da kanshi sai dai ka ga ai ga wakilin wani amma hakan dole ne sai kawo kan shi dan gombe ya zo a karɓa da kanshi zai iya karɓa mana amma kawai kaga sai ake wakilci ake wakilci wani lokaci kunya ce eh ya zama al'ada na yi in da turo ba amma kuma wani lokaci sun ka samu waye yi zai cika wannan angon ya burge mu da kashi an sha'auran shi <laughs> eh ka gani eh al'ada ce mai kyau da ya ta malam bahaushe kawai uba ya sa wani shi ko kanin sai ba da auren yarsa ko ɗan shi haka haka ne ake ta yi har kaga kana girmama komai ana girmama juna yara su taso wannan babansu ne wannan kaza shi zai yi a gani ko kuma waya ya ba da kanwashi ko yassa ko ɗaya aurar da uwashi duk irin wannan wakilci ana yin sa a shar'ance halal ne kuma ba laifi ba ne saboda aka waɗannan dalilai da malaye a wannan matsala ta farko mun ji me ake nufi da wakilci mun ji hukuncinsa mun ji kuma cewa lallai shari'a ce ta zo da shi dama ijma'i na musulmai da ke tabbatar da haka yau da kullum ana yin haka an gane wannan ko a jalibi ɗaya za ka iya ganin cewa waliyi so da yawa da kanshi shine waliyin kuma ya bada yasta da kansa ko ba haka bane akan samu wannan da yawa a ce kai ne uban ya da ka haife ta kuma kai ne za ka bada aurenta wannan ana ganin shi da yawa kamar yadda kuma ake ganin stil a cakan ma ana samun wakilci ko ba haka bane ana samun waliyin wakilin waliyi ko ba haka bane ana samu da yau amma galibi a bangaren miji na bangaren karɓar auren to gaskiya sai ka ga za ka daɗe baka ga an ce wai ga angon da kanshi ya karɓa aurensa ba ƙaran babu ne, a shar'anci a kawai saboda an saba da wakala matsala ta biyu malai ce shurutuha me sharuɗan wakala wal ahkamul muta'alliqa bi hada hukunci hukunci da alaka da wakilci kaga shi abun ba haka kawai ake yin sa ba ana ya ce na farko yushtaratu fi kulli min alwakili wal muwakkali ya kuna ja'izar tasarruf sharadi ne daga wakilin da wanda ya wakilcan dukkaninsu su bin dole ne su zamanto masu hankali cikakke su ne ja'izar tasarruf wanda suke za su iya tasarrufi a kan kansu su hukunci wani wakilce ne kai dan ma aka ce ka wakilcin an san kana da hankalin da zaka iya wakilcin ka san me ya kamata kai a wurin su biyan su zaman to ja'izar tasarruf malam sai da kansa sai yake cewa daga cikin wannan tasarruf din su zaman to baligan dukkan su ba da gani kada ɗaya karami ne ɗaya babba mai badawan ya zama yaro ne wanda aka wakilta kuma ya zama babba ne a kada ya zama babba ne kai ka wakilta ɗan ƙaramin yaro duk bai ba baligai ake so masu hankali sannan kuma akilan masu hankali rashidan wanda suke da tunani suka san ya kamata wannan sharadin farko kenan eh dan kanka je ka sa wanda bai kamata ba na farko da aka ce ma baligan kaga an fidda yaro da aka zo aka ce akilan an fidda wa mahaukaci an fahimta akwai ji wani jiya eh, yana wato an san shi haka yana da matsala da ya samu lura na da kwakwalwa gaskiya kuka haɗu za ku yi ta gaisa ya dinga baka labari yana baka labarin ofis da ran nan da aka yi kaza shi ya da dauki takardun na kai fayil din a wurin kaza shi ga wallahi ce kwana yana magana da kai in dai ba kai kai kaware ba <laughs> wala haka kuma da ya gan kai a ka amma dai fa ba lafiya a gani to ni gaskiya da ba san shi ba na zo kawai sai na gai muna ta gaisa muna ta hira kai a magana ta kariya zan shiga masallacin yi zalla kuma ya kira ta wasu suka wanda mutane suka rama da shi sannan na gane cewa ok suka ma gaya mun aiga matsalar shi to kamar sati uku baya kuma ka haɗu da shi a wani taro a taron fa wani taron sauka ne haka na dan yi magana kaɗan na dubu uzuri na ce to akwai wata sauka ma da aka gaice ni zan tafi kuma ban zauna ba kawai ƙara biyo ni a wurin to da muka yi wani ne to ya haƙuri zan biyo ni kaza kawai ke gashi jiya ranar da aka yi wannan taron a wuri kaza ka ce za ka je wuri kaza to ka haɗu da shi ɗin ka gami mai wani yana mun magana kuma ofis na ce a ai ban haɗu da shi ba ka haka da ke miji <laughs> inda na riga na gane cewa gashi nan ma mutane suka raba da shi a jiyan fa kawai sai koma jikin mota ya tsaya yana jira kuri <laughs> dai a takaice kawai ne na ƙara guda kawai na wani na ce mai za mu yi magana kawai eh to ga akwai irin wannan yanzu sai ka zo ka wuce wannan ka ce masa ya maka wani abu Allah ya bashi lafiya so ana son mai hankali a wakilci bayan baligi sannan rashid din nan ya san me yake akwai baligi akwai mai hankali amma kuma bai san me yake ba mashirmanci ne ko ba akwai haka ba zai ya shirme kawai shi yasa ake kan waɗannan siffofin a matsayin sharaɗin farko su tabbata na biyu sifin na rashid a ba shirya ba nan ya zama daina tsatsi shine rashid kaga ya san me yake ya san me sanin ya kamata ne amma cikin mai hankalin ne dan akwai mai hankali bai san ya kamata ba ba ka saka fita cikin ba za hankali ba yana nan mai hankali ne kuma baligi ne amma fa bai san ya kamata ba eh ana son kamala kware da gaske dan kaga misali Allah kyauta idan ka tashi za yi wani abu na wakilci ka fahimta ga mutum biyu wayannan mutane biyun wannan kamulalle ne wannan kuma ba kamala gare shi ba kaga ba za ka tura wannan mara kamalan ba kila wani wuri ne da ake son a sa hula akwai ɗaya shi bai sa hula tara gashi to yake aka dizum da wannan dajin a sama eh kaga ba za ka tura shi ba ko da zai sa hula ya rufe ya rufe wannan dadadadan da suke yi za ka ga dai kai ba shi ya kamata a tura ba amma wancan da yake kila yin aski yake fitowa a kamala a mutunce wallahi shi za ka tura ba haka wani amma wannan kai suka ce bai da hankali ne kai suka ce ba yi ba ne amma ba rashid ba ne kula lura jama'a to shi ne da malai ke nufi a nan na biyu shi ne تصح alwakalatu في كل ما تدخله an وكلشي wakilci na shiga cikin duk abun da wakilci ke shiga tana wakala duk abun da wakilci zai iya shiga to ya halatta ai wakala yace kalbai kamar ciniki sayarwa za ka yi fita wani ya saida maka da abu haka ne yanzu masu shaguna sai fita ya je wani uzuri sai ya wakilta makocin sai ce wa daga kayana nan ya kuma sai da zai sai masa raka to kaga a wurin saidawa kenan sannan wa shira haka wajen siya za ka yi sawa a siyo maka wakilci ne an fahimta malam ya ce wa sa'irin uƙuli da sauran dil da ake kullawa ko cinikayya yanzu misali akwai wani da ake ce masa landlord haka ne wannan shi ne asalin wanda ya mallaki abu amma yana da wakili ya sunan shi caretaker wannan wakala aka bashi shi kuna lura wakili ne da wanda aka wakilta yanzu wannan ma misali ne cikakke da zai kara nuna maka sharaɗin farko in ba wanda zai zo yana da dukiyarsa ya sa wakala a hannun yaro ɗan ƙarami wanda bai balaga ba a hannun wanda kuma ba bai da hankali wani ma lauya yake ba arewar ta ko ko ba haka bane kaga ai an samu duka abubuwa an san me ya san me yake ya san yana da hankali yana da nutsuwa ba zai abin da bai dace ba to sun ce da sauran dukkan wasu kulle-kulle na kasuwanci da ake yi sannan wal fusuk da batawa za a je a warware abu shi ma ana iya sa wakilci a je a warware wani abu da aka kulla sa wani ya wakilce ka an fahimta sannan ka tsala a nan gurin da ya ce warwarewa sai ce kamar saki za su iya wakilta wani ya saki kai ne za ka yi tafiya shi kenan dama rukunan saki ya tabbata Allah ya kyauta sai ka ce wani in na tafi ina kira ka cewa na tafi na isa to da na isa kawai ka saki wuce kai ga kaga wakilci ne Ya yi wa ya ta shi ya mai da abin a hannun sa. ai wakilci na saki ana iya sa kowa amma banda yaro karami akwai wanda za ka iya saka shi kuma yana da matsala ka san da wuya ba zai sakin ba shine ka wakilta yamma mata ka ce na wakilta saki a hannun in kin saki wancan to shikenan amma ita kanta matar ana wakilta sakin a hannunta ana danka mata shi ce na al'amarin ki yana hannunki in ta ce na saki kai na saki da ta saku <laughs> a gani kai da ka san kishi aka baka sai ta yi za ka iya cewa mace na baki al'amarinki na hannunki daga nan zuwa faduwar rana rana tana faduwa karfe nan karfe kaza misali a ce bakwai ke eh, kawai sai aka zo ta ce to shi kenan tana ta fushi kafin ta gama wani kawai wani baki su zo a dan fita hankalin ta manta kawai kai har kaje kai hakokin kama kana gawowa har bayan sallan magariba rana ta faɗi lokacin ko ba ta faɗuwa rana ta faɗi kana shigowa ku ganta a gida tana ganin ka sai ta sana'a? a ah, ashe fa ka ba ta dama sai sakin ba ta sakin ba yanzu za ta saki lokaci ya kure bayan zuwa faduwar rana ka bata wannan wakilcin ya faɗi amma da za ta saki kanta bayan la'asar a wannan ranar na wakilcin da ce ka faduwar rana ta saku kafin rana ta faɗi nan ta ake kana ba ta ce to na saki <laughs> duk yadda ka ta yi to a saki ana wakilci an fahimta kowa ya wakilce kani ko abokinsa an gane ko da makamantansu duk da ana samun na ƙarya za a ga wani lokaci akan yi abin da ya shi rikici ne wannan abin da za ka daga ganin shi wani lokaci kamar fim wala yana faruwa da gaske sai kishiya ta je ta rubuta kaddar saki ta saki kishiyar ta mijin bai ma ayin sakin ba ko a je a kaiwa matarwa ko matar ƙani takardar saki a ce wannan ya aiko da shi ko kanin halin yan uwan ba sa sanda duk yana faruwa kaga a kai wannan rikicin mutane sun ji tsoron Allah kwarai da gaske yana faruwa sosai a sosai ba za a yi bincike ne a yi shi yasa ba wai abin da ya zo ne farɗe za a kwafe ba akwai wanda ake iya tabbatarwa yanayi ko zahiri ko ɗabi'a ta tabbatar da hakan ne ka fahimta akwai matar da take ce min ita har yau mijinta da bakinsa da nata bai ce ya take ta ba amma an kama ta takardar saki idan duk sanda aka yi magana ce wacce ki hagu eh eh to ashe yake nuna maka kadai bai faɗa ba amma kuma kuma ka ce wannan rubutun rubutun shi bane ba a san shi ba a san ta kai shi sa ce maka wannan ɗabi'ar ce ta tabbatar hakan A yanzu ma da kake mun wannan magana ta mai wani aure ne fahimta already amma auren na farko take faɗa mu yadda aka yi mu ce har yanzu ita ba za ta iya cewa ga takardar ga rubutun shi ko ga baki ke farko cewa ya cikin ba amma dai an kawo mata takarda amma ta kuma kawai aka yi ba a san kuma wanda ke kawo ba kowa ya saɓe ya ɓoye da an je an yi zaman ai kowa bai so irin iyaye dangi ba sa santa nashi irin ana zargin kaman ko tana mai juya shi yadda take irin kaman waina nan shi kuma yana tsananin santa ya ce ba ruwanta ka gane ah, to ai an tambaye shi bana ya ce ta yi haƙuri kawai iyayenta ba sa so ai ka ga da abu ne ya tabbatar a eh shi ne bai furta ya dai bar a yansu yawa ya kasa yadda zai shawo kan yan uwansa amma ko tun da sun yi hukunci kaga ba yadda zai irin wannan ita ko ta tafi kotu aka tabbatar mata da take shikenan kawai ta wani auren ta yanzu kasan abin dace ne yanzu auren da ta yi ne ma take samun matsala da mijin shine ta zo take kamun kuka shi kuma mijin da ta aura ta aura wani handamau ne Allah ya kyauta shi kaga irin wannan duka yana faruwa wani abu za ga kamar kire a fim amma wallahi a zahiri yana yin faruwa abinda ba ka tunani ce gan shi kawai ana yin shi a cikin gidaje sai ka bar kiyayya kawai wani bai son wani ko wani ya yi tsammanin wane zai tare min arziki shi ne fa kawai wannan ɗanmu ne mu muka haife shi wanmu ne ko mu ne kin zo kawai an aure ki daga ko ba daga ko ina ba ma ba wani dangi iya ma na baba kuma kawai ke ki zo ki rika cin arziki kawai shi kenan inda wata ya aura a gidan yan dangi wanda za a rika hada baki ne ta ana cutan shi to shi kenan sai a bata ta zauna lafiya amma wannan kila kawai ba kaza to irin wannan abin ne fa kawai ana zargin ya shi shi da ma yake amfana da ita a ina ai kaza kaza kaza kaza dole sai dai kaza dole sai kaza dole sai kaza kaji irin na abubuwa Allah ya kyauta in za a yi aure a yi dan Allah a ke zuciya sannan na eh eh eh to ai kaga wannan haka aike ne ba wakilci bane aike ne sako ne a bashi an bashi takarda ya je ya kai ne shi yanzu dan aike ne amma wakala to dole ka wakilta shi yanzu wannan takarda da zai je kai ba shi zai abin ba har yanzu dai kai kai abin kawai shi yanzu kai kai ya kai ya biya kai ne kawai takarda dai ba za ta tafiya da kai ba eh kawai shi wakilci wannan mutum ne irin kacce kacce mai hankali da nutsuwa da komai ya je ya yi wani abu a madadinka waɗanda da yawanci suke zuwa taro su ce a ce wakilin gwamna ko wakilin wane kaza yawanci ba su suke faɗa musu me za su faɗa su suke sako maganganun su ce mai girma gwamna ya ce yana muku fatan alheri ya so a ce yana nan cikin wannan taro bai samu zuwa ba saboda uzuri kaza da kaza duk abin da kuma kai faɗa gwamna zai ce eh, haka ne eh, ni ne na faɗa na fayi alkawarin zaka ba da gudunmuwan kaza kuma dole zai bayar shikenan akwai kuma wanda zai ce ka je ka ce kaza ka je ka wakilci da Allah in sun nemi taimako a basu ko kuma ka basu ko kai alkawari kai ya wuce kaza misali yake da malam yake cewa wal khul haka khulai khulai ma ana samun waje ana iya tsaka shi batawa ne to akan iya wakilta wani aje ai khulai ka samu wakili an gane ko namijin ko na matar bayan da ya ce wa kazalika ta fi kulli ma tadkhuluhu an-niyaba haka zalika malam ce shi wakala ya halatta cikin abinda wakilci ke shigansa saminan ibada ibadati na ibada ya ce ka ajin zakati kamar fitar da zakka ka yi kai wajen ta wani fitar maka da zakka wal za ka iya sa wani ya maka azumin kafara ka wakilta wani eh akwai wakala ba zai dauka an fahimta wakilci a kafara an fahimta azumin kafara wannan da alwashi shi ake cewa bakance ko sannan wal hajj da aikin haji za ka yi wakilta wani ya maka aikin haji an gane idan kana zaune baka da lafiya ba za ka iya zuwa aikin haji ba ko ko a'a mahaifinka ko mahaifiyarka in bai san shi sharaɗinsa dole ya zama mutum ya taɓa aikin haji wani hau zalika da makamantan wannan na uku daga cikin sharɗa na wakala mala ya ce la ta wakala wakalatu fi ma la tudkhiluhu niyaba wato wakilci baya shiga cikin da wato wakilcin ke shiga ma'ana bai inganta ba idan aka yi wakilci cikin da ba a yin wakilci min lahi ta'ala kama daga haƙoƙin Allah ta'ala kam taharati da tsarki da ce na wakilci ka ina jin fitsari wani je ka mun fitsarin kamun tsarkin an gane ka kai mun ta. ya ce ka tsaharati wasu sala za ka yi fita wani maka sallah ba ka iya ba amma da yake kalli misali jifa da ake a ranar goma ga wata da ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku da aikin haji ai ga ibada ne amma ana wakilci ko bayi yi ana yin wakilci a sallah ba ne amma ibada ce so shi wannan da ake wakilcin niyaba na shiga ciki wakilcin amma wannan kuma da ake magana yanzu sallah azumi ko tsarki niyaba ba ta shiga ciki ina fata ana fahimta abin da yasa na ce maka azumi ka ka dazu an ce al kafara kafara ai azumi ake yi to amma kuma shi wani nau'in azumi ne na daban wanda yake na wajibi akan mutum da ya zama dole a sa. an gane ku to idan mutum ya mutu misali ba tare da ya yi wannan ba ana iya yi a biya wannan abu shi ake biya wa mutum dama ba azumi da bai zama na kafara ba ba a rama shi malamai sun sha bayani da yawa akan wannan Allah ya taimake mu sai na hudu malam yace yamliku al-wakilu bi tasarruf ma ya ma yaqtadihi idnu al-muwakkali aw ma ta'arafa alayhi an-nas wato shi wakili yana da iko yana cikakken dama na ainihin wato abinda izinin wakilinsa ya bashi bai da azina ce gwamna ya ce ka yi alkawari kai wuce dubu ɗari fa kai wuce dubu ɗari biyu ka ce ka za ka faɗi magana mai kyau a madadina kar kai wasu alkawarin komai to bai ta kuma ya je ce ya ce ba to shi kawai tasarrufin da kake da shi a matsayinka na wakili shine yana cikin hududu da hududu da damar shi wakilin da ya wakilta ka har kai abin da ba da sarar shi ba ko kuma kai abin da mutane suka saba sun sani shine ka dan faɗin magana mai kyau kamar da nake ku galibin irin wa'annan kawai suna faɗa ne na abubuwa da sarran su ne amma za ga abin da suke maimaitawa suke faɗa dama an san ba zai wuce haka ba sai ya faɗa haka yace bi sharti Allah ya tarattaba ala hadha al-idhni dararun bil muwakkali da sharadin kada ya zamanto cewa shi wannan abin da ka je ka faɗa a inda za ka je ka faɗa ko abin da za ka je ka yi a wurin nan kare ya cutar da wannan wanda ka wakilta ka zo kai ka san bai da kosisi ka je ka ce ya yi alƙawarin ya baku naira miliyan goma kuma shi da ƙyar ma yake samun na ce fa ne <laughs> to ya za ka yi za ka cutar da shi kwarai da gaske ko da yana da shi ba da wannan adadin kuɗin cutuwa ne a gare shi haka bai kamata ka yi shi ba na'am shi wanda yake kirka to to wannan shari'a za ta tilasta sai an cika wannan maganar da yi a ba za a cika ba za a bata shi ne saboda ya ya saba ka'ida saboda ka shi ne yanzu in ya ga dama ya yadda ya bayar in ya ga dama ya bata ya ce ban yi ba ga abin da zan ba ku to can suka yi

wannan ma fa duk bayan an biya bashi kenan ba, in abu ya saura kenan amma in dai bashi ya cinye kudin to ai kaga mai wasiya ai sai dai ya hakuri ko magada ma karshen ta hakuri za su yi akwai wani lokaci ciko ba sai dai biyo gaci ya ko yi gado na dukiya shi dai ku yi gadon bashi yana faruwa sosai to ka gani an cutar da kai Allah shi sa gashi ne ce bishar bisa sharadin Allah ya tarattaba ala hadal idhin wato dararun bil muwakkal zama su cewa kada a cutar da wanda aka ya wakilta wallahi kuwa wannan ya ganganci ne har hakan fara ce fadanci ake amma dai ba daidai ne su ne hukunci ce ya bada kaza ya bada fili ya bada tirelan buhun shinkafa amma yawanci yawanci ai an fi ma wanda aka san yana da abin ko ya fi karfin abin yanzu misali kawai kana basara ke kawai sai buwa ya kawo maka ziyara fadar ka buwa fa sai kawai ya da su ce ya bada tirelan siminti ai masa godiya kuma ta bari ko to ka gani sai eh, misali nake bayarwa kaga ai ina wannan amma ni haka kawai jikau ba kowa ba san da ba kai in je gaishe da sarki sai a ce na bada siminti tirela da ko mu dai ba za ce na bayar ba wala duk za su iya faɗa haka eh misali sai dai a faɗa littafin ko a ce ko a ce a karba kallahu a muna godiya sarki ya gode ya yi alkawarin duk sati za a wa sarki addu'a misali kenan ko yi commitment da cewa za su ba da naira miliyan daya a ta faɗa kowa da zai faɗa wasu dari da kowa a the end of the day da wuya mutum a out of the day goma da wuya mutum za su wallahi duk yaudara ce ya zama ƙarya duk wanda ya ƙarya ya yi ƙarya ka san za ka yi alƙawari ba za ka cika ba kanka yi kawai ka yi alƙawarin abin da za ka iya cikawa ana ya halatta ke alƙawari ya halatta ka ba da nan take to amma dai kai alkawari kaza kowa ya ji ka faɗa kuma a ƙarshe ka ki bayarwa kai ta walawala to wannan ba daidai bane eh, in ka san sai lokaci kaza kake da shi kaka sai lokaci kaza za a karba amma ba wai ka zo ka abubuwa ba gaskiya shari'a ba ta yadda da wannan ba eh

ba shi wannan ai ba zarar ba ne da a cutar da shi ba amma taimaka masa ne an rufa masa asiri amma dai duk abin da dai za a yi din sai an lura kare ya je ta zagayo ya zama ya shiga cikin damuwa yanzu ya ba da miliyan ɗaya anan a da sunan gwamna yanzu an jima wancan suna da taro su ma suna sa ran gwamnan shi ma ya zai ba miliyan ɗaya kila ba kai zai tura ba balle ka sake bugan kirji ka kara ba da wata miliyan ɗaya a wurin kira ya tura wanda shi bai da kosisi shi kuma sai a ce gwamna nan ko a ce wannan mutumin munafiki ne gwamna ya aiko shi kuna kallon sa ya ce ya cinye kudin kira ya kiya ba mu duk ba za a yi masa wannan tunanin ba amma dai a takaice idan kai wannan na ka biya wani abu a ko ka bada a madadinsa wanda ba cutar da shi bane ba laifi bane na'am na'am eh wanda aka ce shi ne zai rasa da wanda abin da ka dawo da shi eh shi ne ke ce shi ya hiya a kan duwa hmm. guda hudu hmm. dubu ɗari biyu kenan da na ta gaya da abin da ke sun amince amma ina faɗi in kan dubu ya ce guda uku guda uku kalin dubu wai suna kan da yawa

su kawai su ai arziki zai same ka fa ko da to shi da an ce wani ya yi lancin aka ake yi wani zai iya siya sama da haka ba sharafi ba ne ba sharafi ba ne sai ka yi aka da abin da su don ya yi sosai sosai malam ji abin da dai aka tura kaka faɗa iya abin da aka ce gaskiya ko ba haka ba a lokacin sai ka ce musu to kai ba za ka faɗi ba eh su su je su faɗa da kansu kai dai na ka faɗa mai musu saƙon shi kai tsaye ko ba haka ne in su suka je wurin faɗa suka ƙara su suka ƙara ba kai bane shi kenan Allah ya kyauta na wa alaikum A akan wakilci wanda aka wuce ta a bangaren sarki misali shi ya ce sun ce zafi sarki da ko uku ya abin da ya gada ma ko ku shi ne ba da abin da dole zai biya masa ga adadin sakin an fahimta ga adadin sakin ba shi ke da zabi ba eh kuma suna cewa ko da bai faɗa maka adadi ba ka yi ciki da guda ɗaya ba

idan a iya suna alkawari ne shi wanda ne wakilcin idan hakin ya kuku ne da wakilta shi kai da kawai tashin mara har yanzu kai za ka biya cutar kai kawai tashi ne har yanzu kuma bai fi ka ba ba cutar da kai yayin abun ba amma abin da ya ɗauko maka alkawarin ya fi ka akwai cutarwa gare ka to kaga wannan shi ke na sharɗin ya ya ga mutu yi ba bari mu ƙara shi saura ƙwaya uku saboda ya zamanto kada kila ma wata tambayar tana ciki Eh, ya ce la yasihu sihul wakilu la yasihu sihul wakili an yuwakkila ghayrahu an gane ko an yuwakkila ghayrahu ana bai inganta ba kai wakili ne kuma kai ma ka wakilta wani ya zama wakilin wakili gina sai an wakilta kuma kai ma ka wakilta wani to bai inganta ba illa idza ajaza lahu almuwakkilu ala lika sai dai idan wanda ya wakilta kan ya ba da izinin ka sa wani shi ma ya wakilce ka shi na farkon ya zama da izinin ka ya ce au ajazal wakilu an al'amal ko kuma shi wakilin bai iya yin aikin au kana la yuhsinuhu ko bai iya abin ba fa yuwakkilu aminan sai wakilta wani amintacce ya kuma maqamahu fi ma wukila fihi ya sa wani amintacce ya a cikin abin da aka wakilta shi misali kai ne kana bahaushe kenan sai aka tura ka ka je ka zama wakili a wajen waɗanda suke gwarawa ne ba ka jin gwaranci ya za ka yi ka fahimta to ka kai aka zulta to kai kuma ga wani can yana jin gwaranci sai ka wakilci <laughs> sai ya wakilci ya faɗa abin da za ka ga za ka iya abin da ake so a wurin ba an gane duka ko wani lokuta za ka je ka ga akwai wani wuri da kila wata yare akwai yare mushtarak wato akwai wani eh, lahaja da take hada ku gaba ɗaya da za ka iya magana kowa ya ji ka amma akwai yadda za ka ga dole yaran nan ne za ka yi magana sai kuma ba ka ji shi Sai ya za ka yi ake yi wani amma fa amintacce na shida ya ce alwakilu aminun fi ma wukila alaiki fihi shi wakili amintacce ne cikin abin da aka wakilta shi kare eh la ba ya daukan asara ne kamar yadda ka faɗa yanzu eh yanzu tun da ya amintar da kai kuma abin da ka yi din bai fi karfin shi ba kuma bai cutar da shi ba to a lokacin shi dai kai shi zai ɗauka ba kai ba kamar aka ka yi asara tun da kai mai kamar abin da ke so ka ɗauko mai alkawari to ba zai zama shi zai biya wannan abin ba ba za ta ƙari a kan shi ba ya ce illa idan farraɗa sai in ka yi sarki ka wuce gona da iri kaga farraɗa ka wuce gona da iri wata adda ka ƙetare iyaka ka gani ga mutumin nan yana ta janin jaka da rayuwar shi masha Allah tabarakallah rayuwar shi tana da kyau ya sa kayan a goje ya fesa turare kila ma har abin hawa yana da shi yana dan zauna a gida ba shi da wata damuwa yana baka sani ba albashin sai yake ta jujjuyawa wani lokaci da kyar ake karasawa aka zo kawai cewa na ba zan samu zuwa wurin taron nan ba ko za ka dan gince ni shi kiran kana zuwa gurin ka ce ko ai yi alƙawarin zai bada naira dubu ɗari biyar ha misali nake bayar ba ga ka cutar da shi wala kai na ga wannan kudin ba haka na bakwai shine wanda shine kusa da ƙarshe alwakalatu aqdun jaiz wakilci wani aqadi ne na halal li kullum mina tsakai ne fasu kowane bangaren zai iya batawa zaki cewa ah, ni na fasa zuwa ba zan je ba in ko kin ne yana iya cato zan a yau ranar na zuwa ko ana gobe za a tafi cewa na gaskiya wurin nan ba zan iya zuwa ba na fasa wani uzuri ya fi jiran ba zan samu zuwa ba kenan ka gaya masa sai canza wani ko kuma ah, a wani wakilcin da na saka yanzu na yi. zan je kina duk za a iya batawa na ƙarshe malam ya ce tabbatul wakalatu bi mauti ahadin tsarafaini wakilci na ɓaci da lalace da mutuwar ɗaya a cikin wanda aka wakilta ko wanda ya zama wakilin ko kuma mai ba da wakilcin ko kuma wanda aka wakilta ɗan in ji ɗaya a cikin rasu to ya riga ya faɗi wani ba zai baka wakilci bai ce ranar juma'a in mai zuwa zan je wuri kaza lalata wakilce ni shikenan da an zo kuma kafin juma'a sai ya rasa ran laraba to ba za ka zo kuma ka je taron ka ce wani ya ce min kaza ba wakilcin ya faɗi ya rubuce an fahimta ko wanda aka wakilta kawai sai ya rasu kafin lokacin to dama waye gashi kuma in dama kuma shi aka wakilta kaga ya riga ya rubuta malam ya ce au jununihi ko kuma ba mutuwa ba kawai ya haukace ne ɗaya a cikin su ya haukace shi kenan abu ya lalace yanzu an fada sharadin farkon nan da dole ana bukatan akil waye ya shigo kaga ya riga ya rubuta sannan au fasxihi laha ko kuma shi din ya bata abin ya ce na canza na fasa wakiltar ka au azlihi min kibalil mukali ko a cire shi a ce na canza ka sawa ne ko shi din ya ce ya ba zai ba yana batuwa awul hajri alaihi da safihi ko kuma ya zamanto an tsare shi hajar din shine tsare wa mutum wani abu nasa saboda bai da hankali ko ya zama malo ya fi faruwa ga waɗanda ake ban musu dukiya yawanci na gado ko wani abu sai a ce wani aibe da hankali sai a tsara dukiyarsa sai lokacin da ya hankali sannan a bashi kamar da Allah ce wa mutum ya ta ma hatta idza balagu nikaha ko fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum to shikenan shi ake cewa hajar Allah ta'ala ya ce taimake mu Allah ya bamu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah da ke sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikun sa'afila eh kuma sa su ya ta wani za ka yi amintacce eh shi ya shiga cikin za ka iya yin abin eh na'am eh a'a ka lura bai halatta su ci zakka ba ne don suna ƙarƙashin ka kana ci da su yanzu suna aiki a kamfaninka a wajen lissafin hada zakkan da ayyuka kaza kaza sun dawo sun cancanta yanzu zuwa ba su zakka wanda suke aikin za a ba su zakka cikakka yanzu ba a kallon su a matsayin wanda yake ba za su ci zakka ba za kallon su a matsayin ma'aikatan zakka ne za a ba su zakka yau amma da ba sa aikin to sun fada cikin ba za ka ba su batun da suna karkashin ka eh eh, eh. gaskiya ja baya ba wai na kaurace musu gaba ɗaya ba irin ja bayan da ba zai ɓata zumunci ba ku ci gaba da gaisuwa kawai amma ba ka ci gaba da damuwa da sai ka shiga cikin harkokin kowa ba to duk wannan ba laifi ne amma dai dole a ci gaba da gaisuwa da shari'a ta ɗaura sallama wani abu na damuwa ya zo ka je ka taya damuwa na murna ne a ganka ka zo ka taya murna nan ba sai ka arka ganin komai da komai irin wai ana yi tare da kai ba yawa da zumunci ya lalace amma fa tare da fata da addu'a da wanda zaka iya wa siya kai wani nasiha na gyara a zo a yi zumunci shine yafi ba wai wannan ƙaurace wa juna ɗin ba Allah ya samu dace eh ana samun sosai irin kawai iyaka in a ce abu alkali ya faru ko na shan ko wani abu kawai in ka kira kuka gaisa a waya a ce ba gari ne kuka ba kuma da nisa wannan kuka gaisa kuka su a waya ya waya yayi mana waya tana wakilcin zuwa da tsaye amma kada kullum ka dogara da waya akwai abin da wallahi zuwa da kai yafi ake yafi ake ake ja kome yawa ko baka bada ba a ganka din amma dai ana iya ana wayar za ta iya wakilta a lokacin da wakilcin take yi karbuwa Allah ya samu dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin